لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تعليف فضيلة الشيخ أبو بكر تيام رحمه الله تعالى hamzatul qat'i mun yi hamzatul wasli sai hamzatul qat'i wanda take yankewa hamzan da take yankewa wancan hamzan da ake sadarwa ko wanda take sadarwa wannan kuma hamza wanda take yankewa a cikin harshen larabci hamzatul qat'i hamzan da take yankewa cikin harshen larabci hamzatun za'idatun fi awwalil kalima hamza ce wanda aka ƙara ta a farkon kalma ta larabci yu'ta biha akan zo da ita ne litakhallusi min al-ibtida'i bisakin domin a kubuta a tsira daga farawa da dauri saboda haka idan aka ce za a fara da dauri a karatun larabci ba zai yi ba to shine sai a sa wannan hamza din. wa tuktabu ana rubuta ta wa yuntaqu biha kuma ana furuci da ita fi awwalil kalami wa asna'i a farkon magana ko a tsakiyar magana ita ba ta bata ribibi in an kawo ta to sai an bayyana ta wa takunu fi madil fi'li ruba'i akan same ta a fi'lu madi na ruba'i da wa amrihi wa mazdarihi da amrinsa da mazdar dinsa alfi'ilu ruba'i madihi wa amrihi wa mazdarihi abubuwa guda uku wa fil mudari al-musnad al-musnid haka yasa wa fil mudari al-musnida ila al-wahid al-mutakallim da kamata wa fil mudari al-musnadi ila al-wahid al-mutakallim al-mutakallim eh, da mudari'i wanda aka jingina shi zuwa ga mutum guda wato mudari inda mutum shi da kansa yake amfani da shi min kulle fi'ilin a cikin kowane irin fi'ili ne sawa'un ruba'i ne ko sulasi ne ko kumasi ne ko sudasi ne wa fil ismi alladhi yakunu fi wazni af'ala sannan kuma ana samu hamzatul katsi a cikin suna wanda yake wazanin af'ala eh, na tabdil af'ala na tabdil afdala kenan alamtila misali akrama muallimahu wa ahsana ilayhi akrama fi'li ne na ruba'i kuma fi'il madi ne ruba'i kun ga akrama din nan yazo wannan shine ake kiransa hamzatul qat'i eh ina fata an gane kun ga wancan hamzatul wasl yafi kama da alif tunda bai da babu alhamdan a cikin farai da gaske yafi kama da alif sai dai kawai ya bai wani lokaci inda baya daukan alif din shine idan aka samu lamul kamariya ko shamsiya Eh. In daga kansa za a fara za a yi masa wasali amma mafiya yawa ma yanzu za ga rubuta alif da lamun ne lamun kamariya ko lamun shamsiya alif din ba a cika sanya masa abin nan ba ma ana kiransa hamzatul wasli wannan kuma hamzatul qati to dama ya ce mana idan aka samu alfailun ruba'i aka samu madi alfailun ruba'i wa amr na ruba'i da mabzar na alfailun ruba'i to duk zai kasance akwai hamzatul katsi to ga madi akrama ga amr akrim muallimaka mualli ba muallama ba mualli eh, wani lokaci na ganin kamar duk mu'alla ya sa mu'alli ne eh, mu'alli ne ku duba sosai mu'allimaka wa ahsin ilai in mazari ne ikramuka al wa wa ihsanuka ilayhi wajibani akrama mu'allima hu ya girmama malaminsa wa asana ilaihi ya kyautata zuwa gare shi za ku ga akarama fi'ile ruba'i ahsana fi'ile ruba'i akrim muallimaka ka karrama malaminka wa asin ka kyautata zuwa gare shi kaga hamzatul qati ta fito ikramukal muallima girmamawanka ga malami wa isanuka ilai da kyautata wanka gare shi wajiba wajibai ne guda biyu kaga hamzatu alqati ta sake fitowa to wannan na a ruba'i kenan sai kuma fi'ili mudari'i wanda yake almusnad ila alwahid almutakallim an taliqu ina tafiya an basitu ina shimfidawa astaktibu ina neman rubutawa astaktibu astaktubu nan yasa astaktibu wa astakri'u ina neman karantawa to idan kun duba za ku ga an taliku daya biyu uku hudu biyar asudati wa an basitu daya biyu uku hudu biyar eh na wannan wake kumasi kumasi wa astaktibu daya biyu uku hudu biyar shida asudati astaqri'u shi ma ɗaya biyu uku hudu biyar shida a sudasi eh. to haka ma azhabu domin dole haka zai fito azhabu kuzu arji'u dole in za ka yi magana wannan hamza din nan sai ya fito amma ku lura in aka je wajen fi'ili wanda yake inna amri ne kun san ba za a fitar da wannan alhamza din ba sai a saki babu alif dinsa kawai za a rubuta azhabu idan umunni ne za ka ba da zai ka ce ishab ka gani to haka ma an taliku idan wani ne za ka ce masa tafi mai za ka ce in talit shi ne abinda yake falaki sannan a cikin mazdar dinsu ma yana fitowa musamman ma in mazid ne eh, amma kaga azhabu ina tafiya izhab tafi to mazdarin sa zihaban ne to amma antaliku ina tafiya in ka tafi to mazdarin sa zai zama intilaqan dole wannan hamzatul kati sai ya fito saboda haka da kumasi kamar yadda yake fitowa ruba'i da kumasi da sudasi duka yana fitowa to sai kuma wa filismin lazi ya yakunu fi uh, wazni af'ala duk suran da zo a wazanin af'ala al'ilmu wal malu ne da ilimi da dukiya ni'imomi ne manya ne guda biyu manya manyan ni'imomi ne guda biyu wal ilmu amma kun ga ilimi a'azam wa a'la ya fi girma kuma ya fi ɗaukaka a'azamu af'ala wa a'ala af'alu ina fata an gane wazni af'al litafdil eh. to maganan da ake yi ko abin da ake so a gane a nan shine hamza din da yake fitowa farko duk inda za kawo tafdili to dole sai ka fitar da alhamdan nan na farko a'azamu afdalu akramu a'ala a'azzu ajallu ashaddu haka to zai ta zuwa ne da hamzatul kat'i ake kira in ka ce ashaddu asali menene ai daga shadda ne shaddada ka gani abdalu fa daga menene daga fadl ne ka gani fadla da sauransu harkatu hamzatul kafi to wani irin wasali ne hamzatul kafi yake da shi hamzatul kafi maftuhatun hamzatul kafi dai fataha take da auke da shi illa fil mudari alladhi madihi ala arba'ati ahrufin sai dai idan a mudari ne wanda majinsa harufa guda hudu ne shine kaman akrama idan ka zo za ka ce ukurimu eh, wafi mazdarihi da mazdarinsa wato akarama sai ka ce ukurimu fa ina hamadu ma fi mudari'ihi wa maktura fi mazdarihi a mazdarinsa zai zama ikiraman a mudari'insa zai zama ukurimu eh, kai da kake magana kenan idan wani ne kuma ka ce akarama kaga fataha kenan mudari yi ukurimu nalamsila ukrimu muallimi ina girmama malamina wa usinu ilai ina kyautatawa zuwa gare shi mazdar ikrami muallimi girmama malamina wa ihsani ilai da kyautatawa zuwa gare shi wajibani wajibai ne a kaina kun ga nan gaba daya hamza din ma sun sanya mata alaman hamza eh. an fahimci wannan da kyau so yanzu mun gama da hamzatul wasli da hamzatul kati za mu shiga me al mutaaddi wal lazim za mu shiga sarf gadan eh ko da yake ba ba fara shiga sarf din ba sai dai za a fara gwada mana tasirin kalmomi a cikin harshen larabci da wanda yake bukatan abu da yawa da wanda ba ya bukatan abu da yawa yan kasimul ila salasati aktamin sai dai anan ya ce fi'ili na larabci ya kasu kashe uku ta wannan bangare na farko mala yusufu bi ta'addin wala luzumi akwai wanda ba a sifanta shi da ta'addi ko luzumi in an ce ta'addi shine ketarewa luzumi kuma lazimtan waje guda wa huwa shine kaman kana ha. kun duba kun ga kana ha fi ilaini kana asbaha amsa adaha zalla bata da sauransu wa ma ya ta'adda ila al mafuli bihi mubasharatan akwai wanda yake bukatan maf'uli bi shi wannan shi ake sa muta'addi amma in ka ji an ce maka kana idan ka zo sai dai ka ce fi'ilun nakis asbaha asbaha rajulu ghaniyan in ka zo asbaha sai ka ce fi'ilun nakis al-ghaniyu ismu asbaha ganiyan khabaru asbaha to shi layinsa daban ne da ake lirabinsa amma wanda yake bukatan ya ta'adda to kaga shi in ka zo za ka ce fi'ili ne kaza kaza kaza na gaban sai ka ce maɓulun bihi ka kaza kaza kaza sai na uku wa mala ya ta'adda ko wanda shi baya ketarewa ilal maquli bihi zuwa ga maqulun bihi illa bi wasitacin sai da wasita wa huwa lazimi shi ne lazimi normally kamar misalin a ce dakala eh, dakala dakala wani irin complicate abin nan kalma ce mai ɗan rikici Dakala albaita. to ya za a yi lirabi dakala fi lumazi albaita mafulun bihi alhali zarsu ne eh, zarsu ne fare da gaske zahaba shine lazimi a zahirance zahaba lazimi ne zahaba sai ka ce me zahabal ta yayi me zaka ce zahaba ilal madarasa zahaba bihi fi zahaba in ka zo in kana son ka hada ki da wani abu to sai kasa jaro majuru ba kaman akala ba akala ta'ama ya ci abinci ba za ka ce akala ila ta'ami ba akala bi ta'ami ba akala min ta'ami mina ta'ami ba ala ta'ami ba zai yi ba wannan sai mutum yana dan karanta larabcin da dan yawa haka na'am wani muta'addi fili wanda yake muta'addi kuwa ma tajawaza fa'ilahu shine wanda ya ketare mai aikinsa ilal maƙuli bihi zuwa ga wanda aiki ya faɗi a kansa ba huwa arba'atu aqsamin ya kasu kashi hudu ma ba maƙulan bihi wahidan wa huwa katir akwai wanda yake buƙatar maƙuli guda daya a cikin harshen larabci su suka fi yawa waɗannan fi'ilai din ma yansibu ne. akwai wanda yake nasaba wa maf'ulai guda biyu laisa asluhuma mubtada'an wa khabaran asalin su ba mubtada da kabar bane ba zai yi ma mai su mubtada da kabar ba idan ka cire fi'lin ka ata ata zai kawo mana misali wa sa'ala a'ata ya bayar sa'ala ya roka mana'a ya hana manaha yayi kyauta kasa ya tufatar albasa ya sanya tufa waɗannan fi'ilai a larabci suna buƙatar mafulai ne guda biyu amma asalinsu ba mutara da kabar ba ne to sai dai ɗaya ɓangaren shi kuma akwai fi'ilan da su kuma mutara da kabar suke nema su mayar da su mafulai ma yanzu ba mafulai ne asluhuma mubtada'un wa kabarun wa huwa zanna wa akwatuha ka gani zanna wa akwatuha zanna hasiba hasaba da sauransu ma bu salasata mafa'il kajifa saboda tsaban abu shi maf'ulai guda uku yake nema su ne irin su ara ara ina ganin ko ina nunawa a alama ina sani amma na gani ne shi ma mutum zai iya ce a alamu kaza to in yace a'lamu ba wai ya sani ina ganin abu kaza kaza ne maganar su a cikin larabci yana gwada haka eh kaman alam ya alamu annallaha shin ba ku ganin Allah kaza kamar yadda za ta alam tara kaifa shin ka sani ba kun ga kamar hannu riga ne in haka fadi abu sun kuyansa ake nufi na'am kamar nabba'a ya ba da labari akbara ya bayar kabbara ya ba da labari haddasa ya faɗa duk waɗannan layinsu misali labistu a sana na sanya rigan malamai kamar kai jami'atul azhar ku lura mafiya yawa akwai manya-manyan jami'o'i na musulunci a kasashen larabawa idan ka yi karatu a wajen in ka fita akwai irin tufafinsu da suke sawa yanzu shi kula zahar in ka je yadda suke sa tufafi daban ne za ga sun sa wannan wata babbar riga haka da faran etiki da jar hula amma sun yi rawa ne haka a kewaye mafiya yawa shuyukul azhar haka suke amma su kuma malaman saudiya in kaje na malaman saudiya za ga su kuma za su sa dogon jallabiya su suna sa a baya sai ga sun sa a baya sannan su kuma sai su rufe kansu eh, sai su rufe kansu da rawani kamar yadda mata za su sa abin nan su haka suke rufe wani lokaci da makawiya wani lokaci babu to wannan rufe kansu nan da suke yi shi ma akwai yadda ake gugansa ake sa masa sitati yadda kuke wanke hulunan ku kuke sa musu sitati su ma haka suke yi to kaga na jordan su ma za ga irin nasu daban tunisia hulansu su hadda tuntu in ba kai malami ba ne ba za ka sa wannan hula mai dan tuntu ba sai idan kai babban malami ne wato kowace kasa da irin abin nan to mu kuma najeriya fa najeriya ne namu to za ga eh, rawani ko ta gefen nan ko ta irin na alkalai da babban riga ta sha asake gaba da baya ko ba gaba ba irin waɗannan riguna haka wanda kawai menene designer ya gigice kawai ya je maka yadda ya ga dama ba eh, to ka gani saboda haka daga baya ne za ka zo ka ga malamai suna sa a baya saboda zuwa saudiya da suka yi amma duk wanda ya je karatu a misira sai ga ya zo yana sa wannan mai falau-falau din nan haka yayin eh, za a yi taro sai su sato shi yi kula za a wanda ka ganshi za ga irin wannan ke sawa da wannan rawanin an pet haka a kan jar hula kawai sai su ɗauka su ina jin halama suna da su da yawa ne a ajiye to haka ne wannan na buga misali ne da menene a tsaila sa eh, kamar doguwar riga ce mai laushi haka ta kun duba za ku ga labistu a tailasan at-tailasan maqulun bihi wahid karatu darsa a darsa makulun bihi wahid amma kashi na biyu fa a ataitu tilmiza kalaman a ataitu fi'ilin wa fa'il at-tilmiza maf'ulul awwal kalaman maf'ulul sani to da zaka cire a ataitu at-tilmiz da al-kalam kamar shi su mubtada da kabar zai yi to abinda yake nufi laysa asluhuma mubtada'an wala khabara in kace a tilmizu al wani zai ce me kake so ka fada al-tilmizu wal-qalamu sa'altul muallima warakatan na tambayi malami ya bani takarda to in ka cire sa'altu din al muallimu warakatun oh wato malami takarda ne zaka ji duka kenan eh zaka ji duka kenan ina fata an gane to sai na uku zanantul mudira hadira zanantu mudira hadira na zanna na yi tsammanin darekta ya iso to amma ku duba ku gani in ka cire zanantu din almudiru hadiru, muktada wa kabar ne shi labarin zai tafi daidai to haka ma hasibtul muallima kharija almuallimu ya yayi fa sai rabi'an ra'aytul muallima alhilala ba alhalala bane alhilala la'iha kun ga ra'aytu kun ga ra'aytu anan na gani ko a ra'aitu na gwada eh wa ma urikum illa ma eh to shine ra'aitu ra'aitu ba na gani bane in ka ce ra'aitul muallima shine asali na ra'aitu kenan amma wannan na nunawa ne na nuna wa malami jinjirin wata yana haske shine mafulai har guda uku alamtu mahmudan aliyan musafira na sanar da mahmudu cewa aliyu matafiyi ne da dukansu mafulai ne har guda uku to kaga wannan sai yau da gobe idan ana bibiya yau da gobe shine za a samu abin da to alfi'ilul lazim wannan mutaaddi ne bari mu je alfi'ilul lazim alfi'ilul lazim wal lazim huwa ma la yansibu al maqula bihi lazimi shine lazimtacce a waje guda baya yin nasba wa maquli wa maqulun bihi baya ma bukata bal yakunu qasiran ala fi'li wato yakan kasance ne takaitacce bisa aikin sa ka kharaja kaman ya fita wa fariha farin ciki ya yana farin ciki wa karuma wato ya karama ya karama ko ya karum ya in aka ce karuma shine shi da kansa ya karama kansa ya yi mutunci wa ya kuna alfailu laziman iza kana min babi fa'ula fili yakan kasance lazimi ne a babin fa'ula fa'ula kuma eh. an ce ba su da yawa a cikin harshen larabci haukana ala babi fa'ila ko kuma a bisa babin fa'ila wadalla ala launin ya gwada launi au aibin ko aibi au hilyatin ko ado au farahin ko farin ciki au kuzinin ko bakin ciki a kuluwin ko wafantan abu au in ko cikan abu to kun gani fa to inda ake samun aikin kenan shi yasa suke yin yawa aw kana mutawi'an lil fi'l al muta'addi ko kuma ya kasance yana mai da'a wa fi'l muta'addi li maf'ulin bihi wahid ga maf'ulin bihi guda daya sai kawo misalin sa aw kana wazni if'alalla ko if if'alalla fi'lin da yake if'alalla if alalla idan kun duba za ku ga ɗaya biyu uku hudu biyar shida su da su ne au if allala if allala shi ma guda shida ne eh akwai if a uku an lala wannan nunun ɗin mai ɗauri su da su ne misali ha hasuna jamula sharufa ya yi daraja hasuna ya yi kyau jamula ya yi kyau hamira ya yi ja Sa'uida ya yi baki da tsaban awu ya bi ba ko bayi ba ya yi fari lokacin da aka yi aure wa mutum za ga shi faro-faro in ka ba shi wata uku ko watanni shida Sa'uida. <laughs> na'am sai na uku amisha ya makance da daddare wanda baya gani da daddare a an ra'at rajulan a asha a tarra bihi raibul manuni an tara kenan inda dare ya yi shi baya gani amma da rana kuma gwanin yaƙi ne bala'i yake amma wani abin mamaki sai kuma Allah ya tsora masa abin nan da daddare kuma baya kawai irin magariba na yi to baya gani kun gani amma kuma a wajen yaƙi da rana jarumi ne duk wanda ya tinkare shi yakan kwantar da shi da shi yasa an Allah ya baka wani abu sai ya hana ka wani abu amma ba wannan wani mawakin larabawa ne an tara bin shaddad hmm. awira ya koma idonsa daya in kun duba za ga kamar mutumin shi da kansa ya aikin haka ya sake amiya ya makance wannan dun lazimi ne gayi da eh, wato gayi da shine da hausa gijib kun san gijib eh kamar a samu girki ko mai a ce gijib din abu an gane yawwa to ne gaida hawira hawira idansa ya yi fari kamar mace hurul ayin daga na aka samu haura da'ija idan ya yi kamar kwalli ko za ku wani mai ido kamar kwalli haka za a gani sai ga bakin baki wulo haka kamar an sa kwalli ha ya yi farin ciki fariba to shi ma ya yi farin ciki menene irin tsikan jiki ya tashi tsara eh, jazila ya yi kaurin wuya eh, kaurin wuya amma ba da hausan an ce kaurin wuya ana nufin wuyan ne ya yi kauri eh, yawwa ana nufin cewa kamar ya rike kasa ya kama kasa to ka ce ya kama kasa shike na kasan aka ce kace wa mutum ya kama kasa ta ina zai kama asifa ya yi bakin ciki dajera ya razana eh, ko kuma rai ya ɓace gadi ba ya yi fushi in kun duba za ga layi kowane layin kalman yana kama da juna sadiya kishin ruwa atisha kishin ruwa gairisa shi ma kishin ruwa ne shabi'a ya ƙoshi rawiya ya ƙoshi amma na ruwa su da larabci ƙoshin abinci shabi'a ƙoshin ruwa eh rawiya to akwai bambanci duk abin da yake na ruwa-ruwan mutum ya sha ya ƙoshi to rawiya rawitu bashi mafa eh shi ne ya ci ya cika cikinsa irin kamar yaro kaga ya ci abinci tumbinsa ya tashi din nan shi ne bashima wani lokaci kuma cikin yakan ya ɓaci eh, bashima ya yi lodi yana gan za ku fi ganewa eh, amma wani waje ya shima za ka gani ya shima ba daidai ba ne bashima ne ku duba naku da kyau tuninawa ya shima ya sa bashima ne shi ne daidai ashe gilasi ne yana amfani eh, na ga waɗansu gilasin sun ba malayi nuna kan ba ruwansa da gilas gaskiya ko a gokaru akwai wani jiko ne da ake ake bayarwa eh, to yanzu to wannan ma fa ya rike maka garatutinka kenan yanzu aka ba garatuti a dunkule ai ina ganin ba ruwanka sarai yi yanzu ma an rike maka te kana gani ba tare da gilas ba don amma ya gani ba ba har yanzu Allah ya taimake mu eh, a yi kaga mutum ya kai shekaru abin na a ce shekara 60-70 amma ba ya sa a gilas mm, ai Allah ya taimake shi gaskiya na'am sai na tara kasarar hajjara fankasara ya karya dutse sai dutsen ya karye da kansa shine yace kana mutawi al fi'l al mutaaddi li maf'ul li maf'ulin bihi wahid fankasara in kasara shi yasa wani lokaci idan fi'ili lazimi ne aka yi masa ƙari baya kasancewa ya zama mutaaddi ba lallai ba duk abin da ya kare da kansa akan ce in kasara amma kasara ka ce ya karye a sai dai in kasara shi da kansa ya karye kamar bishiya haka in ta karye ke fada da haraja hufata da haraja ya gangara ki sai ya gangare yanzu kamar abin da gara garawa sai na goma wanda ya ce wazani if alalla idila hamman lailu dare ya yi duhu shi ne idila hamman wasbatarra ya mike wannan sai lokacin sanyi kana Allah Allah gari ya waye amma ba zai waye ba ina ji lokacin sanyi ne ko eh, dare ya fi tsawo waka sha'arar jildu jiki kuma yana raurawa shine ik sha'arra ya ambata lamba ta daya ƙasa ya ce idilahamman lailu ishtadda sawado eh اثبطر امتد يا ميكي اقشأر ارتأد وتقبض باتو ينا جرجزا سبو لقابا فني تخشكني فين شاء ليا فين وان يتي او افعل للا افعل للا اقعنصص الرجل Eh, kun san a wancan littafi da muka karanta ika an sasa shine ya dan sunkuya saboda tsabar shekaru kashin bayansa ko na abin da ya dan lankwasa saboda tsabar shekaru to ya yi aiki har ya yi ritaya bayan ya yi ritaya ya karbi gara tuti bayan ya karbi gara tuti ya shekara ashirin da wani abu wajen talatin yana karban fenshin to ai kaga sittin ga talatin ka gani casa'in kenan sannan kuma daman kafin nan ya yi shekara kuma yi ne ika an sasa ya sunkuya saboda tsabar shekaru ya ci da yawa wabiran shaka ibiran shaka shine yana cikin farin ciki saboda Allah ya bashi shi lafiya wakaran tsama kuma yana gwada girman kai ya eh, kasan wanda ya abin da ya girman kai yana wani bunƙasa aka yana baje kafalansa ika an sasa rajulu ika an sasa kharaja sadruhu wa dakala zahruhu kirjinsa ya fito ko wake bayansa ya abin da ya shiga eh, mu muna cewa doro amma a ce kamar mutum haka ya bankare sai dai tsufa ne ba ya sa mutum ya bankare haka sai dai ciwo wa dakala zahruhu eh tilka bitta ahadi ibaran shaka fariha ikaran tama takabbara girman kai to kulasa kulasa idan kana alfilu bari mu je a gurguje saboda na ga kamar lokaci ya yi kusa idan kana alfilu adiyan ila maf'ulin bihi wahid fa innahu yasiru mutaaddiyan maf'ulaini bi naqlihi ila af'ala aw fa'ala duk wanda yake bukatan maf'uli guda daya a cikin fi'ili to idan kai masa ƙari to zai bukaci maf'ulai guda biyu zai kawo mana misali kamar wanda yake wazanin af'ala da fa'ala wa idza kana laziman fa yasiru mutaaddiyan bi naqlihi ila babi af'ala aw fa'ala idan lazimi ne kamar sheshe af'ala ko fa'ala to zai koma muta'addi ila maqulin wahid aw fa'ala aw istaf'ala ko kuma istaf'ala wanda aka yi masa kari da harufa guda uku ilajiyan bi ziyadati harfil jar wani lokaci za a kara masa harfi na jari misali al-muta'addi almuta'addi afhamtu tilmiza ad-darsa aqra'tuhu al-kitaba allamtu tilmizan nahwa fahimtuhu addarsa allazim kuma akhrajtu tifla min almahdi wa ajlastuhu na fitar da yaro daga cikin zanin goyo na zaunar da shi farahtul mujtahida na faranta ran mai kokari hassantul amala na kyautata aiki jalabtul ulama na zauna da malamai ma shaitul muallima yi tafiya tare da malam muna tafiya tare istakharatul mafatiha ko almakatiba na fitar da eh, ofisoshi ko kuma mabudai istanzaltu almata'a na saukar da kaya titu bil miftahi na zo da mabudi marartu bi zaidin na wuce zaidu ida ga karin bayani akwai abubuwa za ku ji na karanta waɗansu abubuwa duk masu manyan littafan nan ba su da shi masu ƙanana ne suke da shi saboda haka akwai kuskure sai kun nemi ƙananan littafan kun ƙara ida afhama wato mazidu fahima bi ziyadati hamzatil kafi wa mujarraduhu fahima na biyu fahima ya ta'adda ila maqulin wahid eh ko fahama kai fahama da yi wasali ba na biyu ka fahamto ko fahimto addarsa na fahimtar da darsa wa maziduhu ya ta'adda ila maqulai ne kama tara eh, ina ganin kaman fahima ne eh, fahima fahimar darsa ya fahimci darasi idan ka ce fahama fahimtu fahimtuhu na fahimtar da shi addarsa ne eh, kaga ya karu ya karu ke ga fahama kazalika ya ta'adda ila maf'ulain kama tara fil amsalati al-ula fahama hujjarsa misali ko fahimtu hujjarsa sai akhraja eh, kamar lambobin da ya bayar ba daidai bane Eh? eh lambobin ba daidai ya sake kawo number 1 akhraja bi ziyadati hamza bi ziyadati hamzati alqati qati mujaraduhu kharaja wa huwa lazim ta'adda bi hamzati ta'diya ila almaqul bihi wa hakaza ajalastu na zaunar da shi wa ajalastu na zaunar da shi in kace jalasa ya zauna saboda haka jalasa lazimi ne ajalasa muta'addi ne ila maqulin wahid sai farihitu eh, ko farrahtu na farranta rai bi tadifil aini wa huwa ra shine farrahtu mujarradu fariha wa huwa ta'adda bi da ifi. al-maqul bihi wa za, Hassantu daga hasuna sai jalasa jalasa din nan fi'ilun lazim Fa'iza idza nuqila ila babi fa'ala jalasa ka jalasa ta'adda al-maf'ul bihi yace jalastul ulama na zauna yanzu kamar yadda muke zaune eh jalastu ka gani kana zaune kowa yana zaune daidai wa daida kama tara fil amsila salisa kamar yadda yazo jalastu al-ulama sai na hudu kharaja fi'lul lazim fa idza nuqila ila babi istaf'ala amma kama yadda shi istaf'ala kastakhraja kamar yadda ya kawo istakhraja to ta'adda ila al-maf'ul bihi kama tara fil amthila wa qulna ila diyan ay in kana fihi mu'alaja idan akwai kaman mu'alaja magance wani abu istakhrajtu istakhraja istakhrajtu al-mafatiha ka gani ko al-makatiba istanzaltu al-mata'a sai ja'a ja'a fi'lun lazim ta'adda ila al-maf'ul bihi bi wasitati harfil jar wa huwa al-ba' kama tara fil amthilati al-khamisa fal miftahu wa zaid majrurani lafzan mansubani mahalla ka gani shine jitu bil miftahi kaman jitu miftahan kenan marartu bi zaidin marartu zaidan to shi gara wannan ma. mahaifi marartu zaidan na wuce zaidu ito miftahan wato ka zo wajen mabudi kenan maimakon na zo da ito bil miftahi na zo da mabudi to na zo da wannan din yana gwada makuli ne amma ko ba zai taba yiwa kai tsaye ya zo ba sai idan ka sa har suciya ina ya mana bayani anan sai darasin mu na gaba istiqaqul af'ali to shine zamu shiga sarfu insha Allah ta'ala ga dangada subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk